من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na masjidul don tafsirin Qur'an wa iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu farawa kaman kullun da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu. Ah, da ikon Allah mun tsaya a cikin kan darasi na goma sha uku a wannan wata na Ramadana hijira ta manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. A ina mai farawa da ba da haƙuri wa iyaye mata saboda jinkiri da aka samu yau ba mu fara tafsiri akan lokaci ba, kuma ina fata ga iyayen ɗalibai da kuma Ah, mazan iyaye mata da ke zuwa tafsirin nan za su ba su uzuri ko da a ga wata ta yi jinkirin komawa gida akan yadda aka saba to a yau kusan mun dan samu jinkirin kusan awa guda gabanin a fara karatu saboda wasu ababe da suka sha kanmu cikin taimakon Allah subhanahu wataala a yanzu mun sha kansu muna godewa Allah akan haka ah, ina aiki da wannan ina ba da uzuri ga waɗanda suka turo 'ya'yansu ko iyalansu ga karatu cewa a darasin yau akwai jinkiri ko da kwa jinkiri ya faru wajen komawansu gida ina roƙon fatan za a karɓi afuwansu kuma Allah ya mana afuwa gaba daya muna cikin suratul qasas sura ta 28 yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan aya ta 56 jiya mun tsaya akan aya ta 55 inda Allah subhanahu wataala ya karantar da mu lada da yake ba wa ahalul kitabi al-yahudu wan nasara waɗanda suka yi imani da annabawan da aka aiko musu kuma suka zo suka yi imani da annabin ƙarshen zamani cikamakin annabawa imamul mursalina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau da ikon Allah za mu tashi daidai kan ayata hamsin da shida na amaran ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم innaka lalle kai la tahdi annabi baka shiryar da man ahabbta wanda kake so ka shiryar da shi walakin Allah sai dai Allah ya hadi yana shiryar da mai sha wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi ilimi ga waɗanda suke shiryayyu ni da ku Allah ya sa mu a cikin shiryayyu wannan aya dalilin saukanta ta sauka ne akan Abu Talib wanda yake baffan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, shi kuma shine baban Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suka ba da dukiyarsu da jininsu da iliminsu don gina wannan addini namu. Abu Talib shine baban Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ya ɗauki hidimar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana yaro. ya kare shi cikin taimakon Allah daga fitintuno kala-kala, ya tsaya masa a matsayin mahaifi, ya tsaya a matsayin abin da bahaushe ke cewa wai uwa maba da mama, dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame shi Abu Talib yana kokari iya kokari wajen ganin cewa ya kare mana mutuncinsa da lafiyarsa da duk abin da ya shafe shi. Sai zama Abu Talib bai musulunta ba, kamar yadda hadisi a Bukhari da Muslim ya zo a cikin Bukhari hadisi na ɗari bakwai. sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo gaida Abu Talib a lokacin bai musulunta ba wanda yake ya halatta musulmi ya je ya gaida wanda ba musulmi ba ba ya kuma da sai in babu lafiya ya zama dan nuna musu kyawawan ɗabi'un idan kuma dama ta samu sai a basu gayyata zuman gayyata zuwa ga shiga addinin musulunci fiyayyen halitta da ya zo sai cewa Abu Talib ya ammi kulla ilaha illallah da ya ga ciwo ya yi tsanani ga Abu Talib sai ya ce ya baffana ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na'am a lokacin Abu Jahal na wurinsa da kuma wani mai suna Abdullahi bin uh, Umayya su biyun nan ba su musulunta ba sai suka ga Abu Talib yana karkata zuwa ga kamar zai faɗi kalmar shahada sai suke cewa yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin iyaye da kakaru ka shiga addinin Muhammadu ai Muhammadu ɗanka ne ta ya za a yi kabar addinin iyayenka ka shiga addinin Muhammad fiyayyen halitta ya ƙara kiransa da cewa qul la ilaha illallah ka ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ita ce kalmar da in ka faɗa zan kafa hujja da ita gobe gaban Allah subhanahu wataala na yanta ka zuwa ga aljanna yana kiransa zuwa ga addini su kuma su Abu Jahal suna wurin suna nuna masa yanzu zaka shiga addinin ɗanka ka bar addinin iyaye da kakanni wannan kai danka ne ta za a karbi sako a hannun ɗanka fiyayyen halitta na gayyatar sa zuwa ga addini iya nuna masa cewa karbi wannan kalma zan kafa hujja da ita gaba ga Allah gobe kiyama ta zama dalilin tsiranka Abu Talib bai samu ikon faɗan wannan kalma ba saboda waɗannan mutane na wurin na banza irin su Abu Jahal sun hana shi ya faɗe ta kowane bangare kuma Allah subhanahu wataala bai kaddara zai faɗi kalmar ba gabanin ya bar duniya duk da wannan sai annabi sarki cewa duk da baka faɗe ta ba zan roƙa maka gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala matukar Allah bai hana ni ba. Matukar Allah bai ce min kada in nema maka gafara ba zan roƙa maka gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin sai ya zama Abu Talib bai faɗa ba annabi hankalinsa ya tashi yana sha'awan ya ga Abu Talib ya musulunta. ya shiga halin kakani kai saboda haka yake saboda tausayin da yake mana da jinkai da yake mana in yaga ana kiran mutum ga dini bai shiga ba hankalinsa na tashi har Allah yake cewa la'allaka bakhi'un nafsaka ya yakunu mu'minina ka kusa ka halakar da kanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda basu zama mu'minai ba yana kiran mu zuwa ga shari'a idan ya ga ba a karba ba hankalinsa iya tashi saboda burinsa shine ya kubutar da mu daga wuta zuwa ga aljanna bai da ikon yin wannan sai mun karbi sakon da ya zo da shi zuwa gare mu na yadda da Allah ɗaya ne kuma shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib a lokacin da hankalin ya tashi sai Allah ya ce masa innaka lalle kai la tahdi man ahbabta innaka la tahdi lalle kai baka shiryar da man ahbabta wanda kake son shiryar da shi walakin Allah sai dai Allah Yahadi, mai ya sha shi yake shiryar da wanda yake so bayan nan ya ci gaba da roƙa mar gafara har Allah subhanahu wataala bayan komawan Abu Talib zuwa ga Allah sai Allah ya saukar da aya arama cikin suratul tauba aya ta ɗari da goma sha uku yana cewa bai halatta ga annabi ga muminai su nemi gafara ga mushrikai ko da makusantansu ne ما كان للنبي والذين آمنوا أن واستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الجحيم bayan ya koma ga Allah sai kuma wannan aya ta sauka akan fiyayyen halitta na roƙa masa gafara sai Allah ya ce ma kana lin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba Allah yake cewa bai halatta ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara Allah subhanahu wataala ga mushrikai ko da makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan hujja ta bayyana karara cewa sun mutu akan hanyar wutar jahim ba a amincewa annabi ya roƙa wa ainihin koda iyayensa gafara na Allah subhanahu wata'ala ba saboda addinin musulunci ba addini ne na haɗin baki ba addini ne na dalili duk wanda bai da Allah da babu da ba fito a ce Allah ya gafarta masa hatta Ibrahim alaihi salam mun ga abin da ya faru gare shi to da wannan aya dama annabi ya ce zan roƙa masa gafara matukar ba a hana ni ba da aka saukar da wannan aya sai zama an hana shi kenan don an ce ma kana lin nabi na amanu ay yastaghfiru lil mushrikina ana saukar da ayar sai zama ya fahimci cewa ashe kenan gafara da yake roka Abu Talib ne an tambayi annabi sallallahu alaihi cin hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi cewa yanzu irin hidimar da Abu Talib ya maka kana ga akwai wani sauki da zai samu a wurin Allah gobe kiyama yace na'am akwai saukin yace shine Allah ba zai saki a cikin wuta gaba ɗaya yadda ake dura 'yan wuta a wuta ba Allah subhanahu ta'ala yana sa kawai kafafuwansa ne a wuta zuwa asalin kwabirinsa kwabirin kafa kenan ko wurin da mafiya yawa ake wankewa lokacin alwala iya wurin ne Allah yake konawa daga nan zuwa kasa amma yayi sama Allah subhanahu ta'ala baya konawa amma saboda zafin wutan fiyayyen halage cewa iya kwabirinsa ne amma saboda zafin ta kwakwalwarsa tana tafasa a kansa kamar yadda ruwa yake tafasa akan wuta saboda mai wutan fa iya kwabri ne a kafa amma dai kwakwalwa na iya tafasa saboda zafinta wannan kuma shine saukin yace ana ware shi ne a wani shalo wuri wurin da yake babu wuta har sama iya kasa ne kawai iya kwabri sai a sashi a wurin to da ka iya kwabrin sa wutar ke konawa to a lokacin sai Allah ya ce annabinsa innaka la tahdi man ahbabta don annabi ya damu yace baka da ikon shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ne yake shiryar da wanda yake so a wata aya kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa annabinsa wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ara ma bala fikra kuma na ayo wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ilayka ruhan min amrina تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنا الله ya إنك لا تهدي من أحببت kai ba ka shiryar da wanda kake so a can kuma sai ce wa innaka lalle kai annabi la tahdi mai shiryarwa ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya malamai suka ce to ya za mu haɗa waɗannan ayoyin tun da nan an ce baka shiryarwa can kuma an ce kana shiryarwa sannan qur'ani kuma babu tufka da walwala a sa walau kana min inda la wajadu fihi ikhtilafan kathira maganar Allah ne zaka babu inda wani abu ke walwala wani abu nan an ce ba ka shiryar da wanda kake so can kuma an ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alai yace hanyar da ake hada ayoyin shine Annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana shiryarwa ta inda zai nuna mutum ga hanyar tsira ga hanyar halaka zai karantar da mutum tauhidi ya karantar da shi sunna ya karantar da shi tsa'a zuwa ga Allah zai tsoratar da mu daga shirka da bid'a da kuma dukkan sabon Allah wanda ya so ya bi shi to anan shine wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yana iya shiryarwa ta bangaren bayani da hujja da dalilai to shine shiryarsa amma ya tsaga zuciyar dan adam ya sanya shiriya wannan manzon Allah Allah bai bashi ba zaka shiriya da yake shine shiryarwa na wa'azi da wayar da kai da isar da sakon Allah to anan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim bangaren bude zuciya a sanya shari'a dole sai mutum ya musulunta to anan kuma innaka latahdi man ahbabta ba za ka iya shirin da wannan ba wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala Allah ne kadai ke da ikon ya buɗe zuciyar dan adam ya sa masa shari'a mafhum tayyib don haka walakin Allah sai dai Allah ya hadi yana shiryar da man yasha wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadina kuma Allah shi ne mafi sani da wanda suke shiryayyu duk yadda kuke kokarin awa kiran mutane zuwa ga addini akwai wanda Allah ya kaddara suna da rabo a lahira za su karbi sabon amma akwai wanda ba su da rabo duk bayanin da kuka yi ba za su fahimta ba shi yasa ce wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shi shine yafi mu sanin waɗanda suke da rabon samun shirya mafhum نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون <coughs> وقالوا سكتي إن نتبع الهدى إذن هرمك بشريا da kai Muhammad, nuta nutakhattafu min ardina za a zo a fisje kasar mu a hannun mu a kore mu a Allah mu Allah a awalam numakkin lahum haraman aminan shin ba mu tabbatar musu da haramin makka ya zama amintacce gare su batun ma a jahiliya da kafirci yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan ana kai kowane abu cikin garin Makka rizikan arziki daga wurin Allah subhanahu wataala samara dukkan yayin itatuwa akwai su a ƙasar wanda ya shiga Makka zai samu dukkan nau'in yayin itatuwa min na, Allah ya ce wannan daga gare mu ne walakin na sai dai aksarahum mafi yawan ya alamuna ba sa sanin me ke zama shari'a gare su dalilin saukan wannan aya wani mutum ne mai suna al-Harith bin Uthman ya zo ya samu annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya Muhammad nahnu na'lam annaka ji'ta bil haqq yace ya kai Muhammad wallahi mu mun sani ka zo da gaskiya ne ba ma inkarin abin da ka fada saboda tun haihuwanka a cikin garin nan da zamanka a garin nan kowa ya san kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne na kware ba ma inkari akan nagartarka muna da tabbacin kai mutum ne mai nagarta mafhum tayyib amma abin da muke tsoro idan muka bi ka a nan maka kaga mu minority ne yan kaɗan mabiyanka muna bin ka za a kwace mana gidajenmu kuma garinmu makka zai fi karfin mu za a kore mu mulkin da muke da shi a makka ma zai fi karfin mu a kwace sai mu zama mu mabiya ne mabiyan ma sai a kore mu a garin wato yana nufin ya fahimci shiriya amma ba zai bi shiriyar ba saboda mai saboda maslahar garinsa da abin da ya mallaka a garin shine sai Allah ya ce wa kalu sai suka ce in na tabi ilhuda idan muka bi shari'a tare da kai shari'a shine na farko yadda da Allah daya na biyu imani da Qur'ani na uku amincewa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shine shari'a a dunkule mafhum tayyib a inda mutum ya karbe su kuma yana ƙara karanta su yana ƙara yadda da su gejin imaninsa na ƙaruwa shari'a na ƙaruwa ita kanta shari'a na ƙaruwa wallazi nahtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum so ka shari'a tana karuwa a zuciyar dan adam sai ya ce mun amince da cewa lalle abin da ka zo da shi gaskiya ne amma abin da muke tsoro matukar mun karbi sagon to garin makka zai fi karfin mu kuma mu ba ma so mu bar garin mu mulkin mu a makka zai fi karfin mu ko ba ma so mu rasa mulki dukiyar mu da gidajen mu a makka za su fi karfin mu ko ba ma so mu rasa su shine sai ya ce in nattabi'il huda ma aka idan muka bi shari'a tare da kai wannan yake nuna cewa ai bi ma'ana ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad ya zo da shari'a tsira da aminci sun tabbata gare shi nutakhaffafu min ardina nutakhaffafu shine yuntaza'ul ardu bi sur'a min indina za a kwace kasar mu da ƙarfi kuma da gaggawa a hannunmu saboda mai saboda mun bi ka wannan yake bayyana mana cewa sunna ce ta mutanen banza a duk inda suke da ƙarfi ba sa bukata su ga wani mutumin kirki ya samu mulki duk inda mutumin kirki ya samu mulki suna ga za a kawo me za a kawo gyara so da sunna ce ta mutanen banza in suka yi dominatin wuri daga an ga alaman nagarta sai a kaɗe shi a wurin kada ya zo ya kawo musu wata shirya nan ya kawo musu damuwa sai Allah ya ce tambaye su awalam numakkin lahum haraman aminan awalam numakkin lahum haraman aminan shin ba mu tabbatar musu da haram ba haram shine me garin makka aminan ya zama amintacce malamai suka ce wannan tun a jahiliya inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu <clears throat> tun a jahiliya da ake yaƙi na bala'i na fitan hankali a haramin maka ba a yaƙi Allah ya ce mun tabbatar da haramin amintacce ne saboda me saboda alfarmar daki da ke wurin na Ka'aba tun a jahiliya da faɗa abu ne da ya zama sana'a a yaƙi a jahiliya idan muka duba cikin al'adabul arabi ana iya wayan gari a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci akwai yakin da aka yi akan bulu garin miya aka yi sama da shekara sittin ana kashe mutane yar kabilan nan tana kada miya sai ta ajiye bulu garin miyar sai yar kabilan nan ba ta sani ba sai ta zo ta taka shi sai ya karye sai yan kabila ta suka ce an musu renin wayo da aka karye bulu garin miyar yar kabilar su akan wannan aka shekara sittin ana zubar da jini a kasashen larabawa shekara sittin aka yi ana kashe mutane har a akan haifi yaro a lokacin ana yakin ya tashi ya gaji yakin ya girme ci gaba da yakin ya tambaya me yasa ake yakin sai ai yar bunugarin miyar ɗaya daga cikin kakar baffan babanka aka karya shine ake yaki akai ya tashi shi ma ya haihu ɗansa ya girme ci gaba da yakin shi ma bai sai ya tambayi tarihi a ce ai yakin da muke akan bulo garin miya ne amma duk wannan da ake a garin makka ana zaune lafiya shi yasa Allah ya ce a wannan a walam numakkin lahum haraman aminan ba sa ga tun a jahiliya mun tabbatar musu da haramin makka ya zama amintacce babu tashin hankali a cikinsa? A kan kwankwan kurciya, kurciya da kika sani, ‘yar kabilan nan ta ɗauko kwan kurciya sai ta yi irin tangire-gire da shi ko? Tana tafiya sai ‘yar kabilan ta buji kanta sai ya fadi, a kan wannan kwan kurciyan da ya fashe aka yaƙi shekara ɗari da ‘yan kai. Saboda me saboda suna da yalwan lokaci. babu addini ka'ida kuma idan mutum bai bauta Allah ba dole ya bautan shaidan Ke sa bahaushe yace wai idan mutum bai yi sharan masallaci ba a in yi na kasuwa ya ci riba ai zai je na gidan giya ma ai ko yayi sharan inda ake ce Allah uku so da ai wanda bai sharan masallaci bai share kasuwa ai kasuwanci halal ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba so da wanda bai sharan masallaci ba zai je sharan wajen bautan Allah uku ko kuma zai je share gidan giya mafhum tayyib Allah ya ce mun tabbatar musu da haramin makka amintacce duk yakin da ake a jahiliya ana yi garuruwa daban-daban amma garin makka ba a yi Allah ya gaya musu ba wayensu ne yake ba su zaman lafiya ba kada ka ɗauka don kun musulunta alharis bin Usman wai shi kenan daga nan an kace garin ku za a kore ku zaman lafiyan da yake garin daman Allah subhanahu wata'ala ne ya baku wannan yake ƙara bayyana mana malamai suka ce dukkan ni'ima a rayuwa ta duniya ababe biyu ne shine na farko zaman lafiya na biyu kowa cikin sai ya koshi ya zama ya fi karfin abin da zai ci wannan su ne ni'imomin duniya idan suka samu to hankali ya kwanta kuma dukkan fitintunu guda biyu ne na farko yunwa na biyu rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali idan suka faru bala'i ya faru shi yasa Allah ya gaya mana ko a Qur'ani al'umma da suka kafirce masa yakan jarraba su da yunwa da tashin hankali wato tsoro da fitintunu da da yaƙe-yaƙe kamar da Qur'ani ya faɗa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal Allah yace sai muka dandana musu yunwa da tsoro ju' shine yunwa wal khawf kuma insecurity waɗannan su ne duk al'ummar da Allah ya ɗora mata jarraba biyun nan a rayuwar duniya to jarrabawa da tashin hankali ya kai iyaka yunwa ya zama mutane cikin su bai koshi ba na biyu ga tashin hankali babu kwanciyar hankali al'ummar da suka yi imani suka bi Allah idan ya nufe su da alkhairi a duniya yakan kosar da su kuma yakan ba su al'amnu aminci shine abin da Allah ya yi wa annabi da sahabbansa ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin Allah shine wanda ya ciyar da su ya kosar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro mafhum tayyib don haka waɗannan ne ni'imomi sai Allah ya ce a walam numakkin lahum haraman aminan ba sa iya ga garin maka cewa tun a dama a jahiliya mun tabbatar da cewa gari ne amintacce babu tashin hankali a cikinsa duk fitintunin da aka yi a duniya ana yaƙi akan bulo garin miya ana yaƙi akan kwankurciya a cikin garin maka babu abun da ke faruwa da ikon Allah sai zaman lafiya kuma har a yanzu mu duba yadda Allah subhanahu wataala ya kare maka duk jarrabawa da Allah ya dora mana a cikin alamul islami marasa daɗi ga sunan kala-kala, mu duba irin ƙasar Iraki, mu duba irin ƙasar Suriya, mu duba irin ƙasar Palestine, mu duba ƙasashe da dama ƙasashen musulunci, irin ƙasashen Yaman kowanne akwai jarrabawa irin nata. Amma har a yanzu ƙasar Saudiya Allah ya tabbatar da Ƙur'ani yana shari'a a wurin iya gwargwado. Na biyu kuma cikin taimakon Allah subhanahu wataala ya amintar da wannan gari musamman garin Makka. Duk jarrabawan da ake ciki Allah ya amintar da shi. saboda me saboda falalarsa mafhum tayyib yace yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan yujba ana kaiwa ilaihi zuwa ga wannan ainihin gari din amintacce din haramin maka kenan ko samaratu kulli shay'in ‘ya'yan itatuwan komai da komai, dukkan ‘ya'yan itatuwa nau'i kala-kala akwai, mu duba ƙasarsu ba ƙasar noma ba ne, ina ma mutum zai samu gonar da zai noma a Makka, Sahara ce, gari ne da ke tsakanin duwatsu amma akwai 'ya'yan itatuwan da zaki samu a wurin masu daɗi ki ci babu su a Najeriya kasashe da dama babu su waɗanda suke da damuna suke da ƙasar noma ba su da ƴaƴan itatuwa masu kyau irin wannan sai ki ga ayaba lafiyayya kamar da roba aka yi ta babu wani alaman ƙwarzini a jikinta ko dugun baki a jikinta in kin taba sai shiga ta gaskiya ce kuma ga su duk ƴaƴan itatuwan duk da ba sa noma Allah ya ba su abinda mu ya fi karfin mu anan sai wani da wani ke ci yanzu kankana akwai wanda kankana ta fi karfin sa ya bude baki da ita a watan ramadana mutum nawa ke iya cin apple a ramadana mutum nawa ke iya zuwa sai a barba a ramadana ya sha mutane ke da ke da arzikin da za su iya shan lemo da ayaba cikin ramadana su sha lemo su ayaba yan kanan ne amma su ga yan itatuwan kala kala kuma Allah ya ba su mu sai ba mu wasu irin namu Allah ya ji kankana rawi yace ko a rabo da Allah yayi ya fifita su akan mu yace su sai ba su farin apple mu sai ba mu yalo na biyu yace sai Allah ya ba su irin jan apple din nan mu kuma sai ba mu goruba sai ba su inabi abun sha'awa yace mu kuma sai Allah ya ba mu dinya yace da tun anan kowa daman Allah ba shi irin nasa yace to ko mutum ya mutu a Najeriya ya je shiga wuta ya zama abun tausayi <laughs> so shine yujba ilayhi samaratu kulli shay'in dukkan 'ya'yan itatuwa da ake bukata da ikon Allah akwai su a ina akwai su a wannan ƙasa musamman garin Makka hatta abin da ba a nomawa mutum yake bukata sai a tara hujjat baitullahi haram mahajjata mutum miliyan hudu kowa sai ya itatuwa ya koshi kuma ba mutumin da zai ce wai ya je siya ya rasa kowa zai ce ya koshi nono kowa zai sha ya ƙoshi. ayaba kowa zai ce ya koshi za a zo a yi umara a watan ramadana musamman kwanakin goma na karshe mutum miliyan uku kowa zai rika buɗe baki zai sufur ga 'ya'yan itatuwa kuma ɗan ƙaramin gari ne amma baran da abin ya ƙare ga ruwan zanzan nan ƙaramar rijiya ce duk adadin mutanen nan miliyan hudu miliyan biyar haka za a shekara ana ɗiba ana sha ‘yan rijiyar ba ta kai girman masallacin nan ba ma ruwan bai taɓa ƙarewa ba mafu tsayyib za ka ‘yar ƙaramar rijiya ce gaba ɗaya ba ta da girma mai ɗinta da aka bayar gaba ɗaya ta kai kashi ɗaya cikin biyar ɗin masallacin nan ba amma ba ran da aka ce ruwan zanzab ɗin ya kafe mafhum Allah ya ce milladunna wannan fa duk mu muka muku ba wayan ku bane ba ku balle ku ce ba za ku musulunta ba don kada garin ku ya fi karfin ku daman mu muka zaunar da ku lafiya ba tsangwame ku a garin ba walakinna lalle aktsarahum mafiya yawan mutane la ya'lamuna ba sa sani wannan ya sa fiyayyen halitta hatta a garin Makka ai da ya zo. bai ma yaƙi Abu Sufyan ba bayan ya ci garin maka da yaƙi. kawai ta man da khala baita Abi Sufyan fa huwa amin bai yaƙe shi ba wanda ba ya shiga gidansa ya aminta lokacin da aka yi fatku Makka kawai abin da aka yi gumaka ne ga an fitar da su a wurin an kakkarya su saboda su kuma ba wurin su bane na'am wa بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكم أهلكنا سودداما من هلكر من قرية وتأل القرية بطرت معيشتها wacce ta yi girman kai a cikin fatilka masakinukum Allah yace ga gidajen su can lam tuskan min ba'dihim har yanzu ba a samu wata al'umma ta rayu a wurin ba illa kalilan sai dan abin da ba a rasa ba wa kunna nahnul warithin Allah yace kuma mun kasance mu ne magadan kasar da muka halakar da su mafhum Allah yace wa kam ahlakna sau da dama mun halakar min qaryatin alqariyoyi batirat ma'ishataha ai asali batirat fi ma'ishataha ne alƙaryoyi da suka yi ta mana girman kai a rayuwa a cikin rayuwarsu shine fi ma'ishatiha a su basu bi dokar Allah subhanahu wata'ala ba mu duba cikin Qur'ani ko da cikin suratul kamar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin al'ummomin da ya halakar irin al'ummar mutanen annabi Hud irin mutanen annabi Shu'aib irin mutanen annabi Nuh da makamantansu harama za ka yi taimaka mana koda da wasu ayoyi a babin misali كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جزاكم الله خيرا دوبا cikin suratul kaf وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في العذاب هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد bayan Allah ya nuna mana yadda ya halakar da mutanen annabi Sale Samudawa da suka soke taguwa ya halakar da mutanen annabi Lut waɗanda suke aikata luwatsi ya karantar da mu yadda ya halakar da mutanen annabi shu'aibu da suke tauye mudu ya gaya mana yadda ya halakar da adawa mutanen annabi hud ɗaya bayan ɗaya sai ce wa kam na qablahum min qarnin mun halakar da yawa gabanin su na ainihin karnoni yace hum ashaddu minhum batishan waɗanda suka fi su girma da damka mu duba irin mutanen annabi hud mu duba irin yadda adawa Allah ya halicce su mutum idan yana tsaye kamar bishiyar dibino haka yake Allah yake cewa me ashaddu minhum batishan fa naqalu fil biladi hal min mahis dukkanin su da Allah ya tashi haka ya girbe su ya halakar da su ba mutum da ya saura kuma baya ga wanda yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid cikin wannan akwai wa'azi ga wanda yake da zuciya ko kuma ya kai kunnensa ya saurari shirya alhali yana halasce wanda yake bayyana mana Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummomi da dama mun yi bayani a nan wurin yace kuma ba zai halakar da mu ba idan muna karanta hadisan annabinsa sallallahu alaihi wasallam in muna karanta sunna ko in annabi yana raye wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna da kuma abin da ya faru ga Musa alaihi salam wanda bayan nan Allah subhanahu wataala bai kara halakar da al'umma ba in banda wanda ya mai da su birrai kadai waɗanda suke me wanda suke yin su ranar da aka halaka su mafhum tayyib don haka Allah yake cewa wa kam ahlakana min qaryatin mun halakar da alƙaryoyi da dama bi ma'ana mun halakar da mutanen karnoni da dama karni bayan karni badirat ma'ishataha waɗanda suka yi girman kai suka yi tsagawa ai fi ma'ishataha a cikin rayuwarsu a garin Allah ya ba su doka suka kafurce wa ni'imominsa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fatilka masakinhum ga gidajensu can da Allah ke in mutum ya taɓa yawo a duniya ya je wajen irin ƙasashen Misra wajen ƙasashen Siriya wajen irin ƙasashen Lebanon waɗannan tsakanin ƙasashe mutum ya ga abin mamaki har yanzu waɗannan wurare da Allah ya halakar da su akwai suna nan a fili sai ce lam tuskan min ba'dihim tunda muka halakar da su har a yanzu babu wanda ya je wajen ma ya rayu idan ku kuna jin kar ku shiga musulunci a kore ku a garin makka to akwai wanda sun ki shiga addinin mun ma halakar da su garin nasu ma ba mai bukatan garin har yanzu lam tuskan min ba'dihim har a yanzu a bayan su babu wanda ya ke rayuwa illa qalilan sai yan kada Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yace ba mai rayuwa a wurin sai matafiya wanda yake tafiya a jeji kawai motarsa ta bacin akwai hanya a wurin ko kuma raƙuminsa ya buƙaci ya huta sai yadda zango a wurin ya huta ya wuce amma in banda matafiya ya ce ba mutumin da ke iya zuwa wurin ya zauna shi yasa dukkan jama'a da suka saba wa Allah suka kafirce wa Allah ka'ida ba a so idan Allah ya halakar da su a wuri ma a je a rayu a wurin shi yasa duk waɗannan garuruwa masu imani sun guje su hatta kafirai idan suka je suka ga yadda Allah ya mutsa su ya mai da wurin gaba da aka rugurguza shi to an ce mutum ga fili ma baka baya bukata yasa banzo Allah da yazo wucewa wurin samudawa inda aka halakar da su da sahabbansa yana hango wurin sa ya musu za mu wuce daidai wurin da Allah ya halakar da samudawa sai ya musu la tadkhuluha illa bakina aw mutabakina li alla yusibakum ma asabahu annabi ce kar ku yadda ku wuce inda aka halakar da su dinnan ko da akan hanya ne sai dai kuna kuka idan ba za ku iya kuka ba yace to ku yi kaman kuna kuka ko mutum bai jin kuka ya riga eh, kaman yana kuka me yasa annabi yace saboda kada abin da ya faru gare su kuma ya faru gare ku Ke sa hatta jama'a da suka kafirce Allah an halakar da su dubban shekaru idan mutum ya zo wucewa wurin to yayi kuka in ba zai kuka ba to yayi kwaikwayon kuka ko yayi kuka da zuciya sannan kuma ya wuce da gaggawa mafhum annabi ya ce saboda tsoron kada abin da ya faru gare su ya faru gare ku a kenan tunda wanda zai wuce ta wurin ma idan ya tsaya kallo yana dariya za a iya halakar da shi to me zai sa mutum kuma ya zo gina gida a wurin tunda wucewar ma an sanya sharadi sai mutum ya yi kuka ko kamar yana kuka to ta za a mutum ya zo wajen ya zauna kuma har ya gina gida ai ba zai yi ba shi yasa Allah yake cewa lam tuskan min ba'dikum illa qalila babu wanda ya je ya zauna a wurin har yanzu ba zauna a wurin ba sai yan kadan ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yace sai matafiya wanda dole ta sa ya zo wajen shine kawai zai bi hanyar amma wanda ba dole ba wanda ke sha'awar zuwa wurin Allah ya ce wa kunna nahnul warithina kuma garin da suke tunkawo da shi mun kasance mu ne magadansa don haka mun gaje kasar gaba daya ba mai sha'awan ya je ya zauna kuma kasar ta buce wanda yake bayyanawa cewa duk abin da zai faru da mai imani kada ya sa ya ki shiga addinin musulunci da daɗi babu daɗi da jarrabawa babu jarraba to mu shiga addinin musulunci mu duba sumayya radiyallahu anha ita ce jininta ne na farko da aka zubar a musulunci a garin makka ta shiga addinin musulunci aka kama ma ta aka mata azaba iyakar azaba wasu daga cikin malaman tarihi irin su Sheikh Abdulrahman Rafatul Basha rahmatullahi alai yace ta kai matakin da akan ɗauki karfe a saka a cikin wuta irin wanda makera ke sare karfe da shi idan yayi zafi sai a faɓe ta tsirara a rika sa cikin al'auranta amma duk da wannan bai sa ta yi ta bar musulunci ba haka ta bar duniya ga irin su Ammar bin Yasir radiyallahu an azaba babu irin wata ba a masa an masa azaba iyakar azaba har annabi ya wuce gare shi na cewa sabran ya ala yasir fa inna mau'idakumul janna ku yi hakuri iyalan yasir makoman ku aljanna ga irin sauran sabai da ake daura mutum doki a hannun dama a ɗora doki da igiya a hannun hagu a kora na dama yayi bangaren nan a kora wannan doki ai kokarin raba mutum gida biyu haka ake musu da azaba kala kala wasu kuma iyayensu sun ki addini amma sun shiga musuluncin misali irin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu ya shiga addinin musulunci uwarsa iya jin tausayinta iya da jinkai ta ce ba zan ci abinci ba ba zan sha abin sha ba har sai ka fita a musulunci yayi dukkan rarrashin duniya ta haƙura ta ci ta ce ba za ta ci ba ya zauna gabanta ya ce ya ummi law kana laki alfu nafsin yakhruju wahidun ba'da wahidin la atruku hadha ad-din fakuli awda'i yace wa mahaifiyarsa ya baba in kina da rai guda dubu ɗaya yana fita bayan ɗaya ana counting one two three four five yace haka za a yi ta yi har guda dubun nan su kare yace wallahi ba zan bar addinin nan ba sai dai baba in zaki ciki ci in zaki hakura ki hakura amma wallahi ba zan bari ba akan wannan Allah ya saukar da aya yake yabansa cikin Qur'ani cikin suratul Luqman wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an nishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun akan sa Allah ya saukar da wannan aya yana yabon Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu wannan yake bayyana mana idan akan yin musulunci za mu iya rabuwa da aiki da aka bamu a wani ofis to musulunta Allah ne ya mallaki kowane ofis a duniya idan akan musulunci zai sa ki rabu da miji ki hakura da mijin Allah subhanahu wataala ke ba da maza har yanzu ba a haifi wasu ba kuma har yanzu Allah subhanahu wataala bai turo sun zo duniya ba kuma maza insha Allah ba za su kare ba haka idan akan musulunci zaka rasa mata to Allah yake halittar matan kuma har yanzu ba a haifi wasu ma a rayuwar dukkan wata ni'imar duniya kar mu kuskura ko dan tsangwama ya sa mu sallama addinin musulunci kar mu yi wannan musamman a ƙarshen duniya a musuluncin ma in kika yi riko da sunna zaki sha tsangwama ke sa hadisin imamu ahmad rahimahullah manzo Allah ke cewa alqabid ala dinihi kalqabid ala aljam wanda ya riko da addininsa da hannu biyu zai waye gari kaman yayi riko ga garwashin wuta ne haka zai waye gari kaman ya rike garwashin wuta akan hijabi za a iya tsangwamanki a gidanku za a iya miki ki za su iya miki yayinki na iya miki ki na iya miki sai ki zama wata iri ta daban a cikin su akan niqabi za a iya miki akan yin azumin litinin da alhamis za a iya miki bautan Allah gida ki kiyamun laila za a iya miki yawan katun Qur'ani duka za a iya zargan ki za a iya miki batanci idan dan Allah kike ci gaba da yi kina da riba gobe kiyama mafhum tayyib kada tsangwama ta kowane irin bangare ya mu yi sako sako da riko da addinin Allah dan ba mun zo duniya mu tabbata bane mun zo ne dan takaitaccen lokaci bayan wani lokaci mu koma zuwa ga Allah hadisi riwaya na Abu Dawud da Tirmidhi da Sheikh Muhammad Nasir na inganta annabi Mutsira da aminci tabbata gare shi yace ma ana fi duniya illa karakibin kadista istadalla ta ta shajaratin thumma raha fatarakaha ni a duniya ba komai bane sai kaman wanda yake mahayi dabba ya ya samu bishiya sai ya sauka gindin bishiyar ya huta bayan ya huta sai ya wuce dan zama da mahayin dabba yake karkashin bishiya ya huta ya yadda zango maza Allah ce wannan shine rayuwar duniya ga baki dayanta duk duniyar da muke kuka akan da shine rayuwar duniya wani mawaki na cewa wai annafsu biki ala duniyawa wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها المرء يبسطها والدهر يكذدها والنفس تبسطها والموت يطويها duk duniyar da muke kace kace a kanta annabsu ta biki ala duniya raina kuka akan son duniya son yin kuɗi son jin daɗi ran ta sani cewa annas salamata fiha tarku ma fiha hanyar tsira ɗaya a duniya shine mutum ya kaffa kaffa da abin da ke cikin ta Allah ya ba mu ikon yin kaffa kaffa da abin da ke cikin duniya ya sa mu wanye lafiya na'am وما, وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك bai muhlikal qura yana mai halakar da wata alƙarya ko wani gari ko wata ƙasa ba hatta ya ba'asa har sai ya tayar fi ummiha a cikin headquarters ɗin wannan garin ko ƙasar rasulan wani manzo ya tulu alaihim ayatina Allah yace yana karanta musu ayoyinmu wa ma kunna ba mu kasance muhlikil qura masu halakar da wata alkariya ko gari ko ƙasa ba illa sai dai wa ahluha idan ma'abota garin sun kasance zalimuna sune azzalumai idan mutanen garin suka yi zalunci muna iya halakar da su amma in ba su yi zalunci ba Allah subhanahu wataala yace ba ma halakar da su wa ma kana rabbuka ka bai kasance ba muhlikal qura yana halakar da alƙarya ko gari ko ƙasa hatta ya ba'asa har sai ya tayar fi ummiha cikin ummiha wato ummiha shine headquarters mafhum tayyib ko kuma cikin birnin kasar duk yana iya dauka da wannan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yace idan Allah zai tura annabawa zuwa ga al'umma mafiya yawa yakan dauki wani bangaren rayuwar annabawar ya sa su ne a cikin burane din saboda manyan mutane an fi samun su a burane shi kuma an fi so a fara da'awa zuwa ga manya saboda idan talaka suka karbi abu ni'ima ce mai girma don addini ya mu da su amma karban su bai cika tasiri kamar mai mulki ya karba ba idan mai mulki ya karba to ko ba don Allah ba da yawa za su shiga ciki in suka shiga daga baya sai addinin ya kwaskware kuma ya gyara musu zuciyarsu shi yasa addini iya damuwa da masu mulki su fahimce shi idan suka fahimce shi to biyayya mai sauki ne ba za mu manta ba an taba shugaban kasa a nan kasar da ya kirkiro wata riga sunanta tazarce riga ce har jan ƙasa take sai zama yayi ne kowa ya tayi sai riga ta zarce ana yayinta muna tuna wannan lokacin saboda me saboda wai shugaba yayi inda wani talaka ne yayi wanda yake bakin hanya yake sai da yalo ko dinya ko goro ba zai damu da shi ba mai damuwa da shi amma da yake mai mulki ne yayi to sai al'umma su karbi wannan aikin da aka yi kuma duk inda mai mulki ya karbi gaskiya to ba shi da yake yi ba yau idan sarkin garin ko sarkin garina ko sarkin garinsu zai fahimci sunna ya rike to take dukkan fadawansa da sauran sarakuna kowa zai karba sai ki ji sardaunan jihar ya karba walin jihar ya karba matawallan ya karba dan madamin ya karba wane wane ya karba kowa sai ya karba me dalili saboda mai martaba ya fahimci gaskiya ya rike ta ke sa duk inda aka je musulunta in an ce sarkin garin ya musulunta sai ki ce da mutum 260 da yan kai saboda me saboda sarki ne yayi amma in talaka ne sai idan ce an samu bawan Allah wani shi kadai ya zo ya musulunta da ya musulunta aikin me kake ba bana aikin komai to shi kadai yake zuwa to addini kuma so yake a samu jama'a su musulunta don yan aljanna su yi yawa haka idan wani gwamna ko shugaban kasa zai musulunta da yawa ake musulunta ko ba dan Allah ba yau idan gwamnan jihar misali ko gwamnan jihata ko gwamnan ta zai bar gemu ya zama ahlus sunna sosai ya saka wando nisfu saq to la duk mai neman kwangila sai ki ganshi da gemu da dangalallan gwado ya ce ya yi excellency ma ya yi ko wani minista ya yi to duk mai zuwa gabansa da bukata sai ya zo da irin siffarsa ai yanzu gwamna ɗaya ne kawai yayi jar hula sai zama a jihar gaba ɗaya jar ta zama sunna har malaman su akwai masu sa jar hula sarakuna akwai masu sa jar hula yan kwangila jar hula famanin sakatarori jar hula wannan kwamishinan kan su daman wajibi ne a kansu wannan daman ba ma sauki in ma ganka da hula ba ja ba ka shiga uku me dalili saboda mai mulki yayi shi yasa Allah yake cewa hatta yab'atha fi ummiha rasulan ana tada annabawan su yi da'awa a birane saboda da'awa a burane manya ke karba in suka karba kuma aiki yana zuwa sagiyo talakawa idan yau shugaba ya karbi gaskiya to idan mai wazi yana shan wahala daga shugaban ya karbi gaskiyar shikenan take za a iya sa doka duk wanda ya kare ka za a kama shi a daure shi take shikenan sai doka da fara aiki da'awa alu sa'ud suka karba a saudiya na muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi dalilin wannan sunna ta yi karfi a saudiya saboda sarkin Ahmad da awa sai ya karbi da awar sunna yana karba kenan al'amari sai ya gyaru a kasar gaba daya to shi yasa ake sha'awa masu mulki a rika musu da'awa don su fahimci gaskiya don in suka fahimta aiki yakan zo da sauki mafhum tayyib sannan daga cikin malaman tafsirin qur'ani akwai imamu bukati rahimahullah suka ce wannan aya na da alaka kuma da makka shine wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi makka rasulan fi ummi hayati na iya koma kan makka saboda makka na da daraja shi sa Allah yake cewa inna awwala baitin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن jazakumullahu khaira Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina awwalu baitin ɗakin farko ginin farko a bayan ƙasa a tarihin duniya shine ɗakin Ka'aba gaba ɗaya ɗakin Ka'aba shine structure na farko da aka tana a bayan ƙasa in musulunci ba gaskiya bane sai haka zai tabbata ɗaya kenan scientifically ya tabbata geographically ya tabbata cewa ɗakin Ka'aba shine tsakiyar duniya gaba ɗaya gaba ɗaya duniya tsakiyar shine ɗakin Ka'aba idan aka ɗauki me radius na ɗakin Ka'aba aka auna Ka'aba shine tsakiyar duniya gaba ɗayanta kuma sai Allah ya tayar da annabinsa ɗan wannan wurin ɗan tsakiyar duniyan ya tayar ai kaga ya zama fi ummi hadin kenan kuma duk duniya babu wani gazarin da yanzu ake tara dan adam kamar dakin kaba. a gindin kaba ana tara mutum ɗaiɗai miliyan hudu zuwa miliyan biyar a cikin garin Makka su zo aikin haji ko su zo umura a duk duniya babu gazarin da ke tara mutum miliyan uku a duniya amma a gindin harami ana tara mutum miliyan biyar in mutane miliyan hudu suka yi rajista za su yi aikin haji waɗanda suke yan ƙasa da makwabta ba su ma da registration suke aiki ko da barauniyar hanya ko ko ba su da izini ba ba su permit ba ko babu tasirihi su je su yi sai kin samu wajen mutum miliyan ɗaya su da sai Allah ya tada annabinsa dan wurin ya tulu alaihim ayatina Allah ya ce yana karanta musu ayoyinmu a cikin wannan mai tsakiyar duniya ɗan saboda za a yi da'awa sai aka samu headquarters tsakiyar duniya sai aka turo annabin kuma ya zo ya yi da'awar a da'awar ta watsu a duniya saboda tsakiyar duniya ne daga kowane bangare ana zuwa a bi wajen idan muka duba saudiya na middle east ne tana asia asia kuma tana ta bangaren za ki ga tana bangaren arewa maso arewa maso arewa maso gabar ne da irin wurarenmu arewa maso gabar ko gabar maso arewa waɗanda suke tasowa wasu za su taso daga Amerika wasu daga South America wasu za su taso daga Europe duka a taho mai a zo a haɗu waje ɗaya ko shi ne tsakiyar kuma da haka addinin yake watsuwa yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin mu ana saukar masa da wahayi yana karantarwa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu ta'ala. Allah yace wa ma kunna muhlikil ba mu kasance masu halakar da alkarya ba illa wa aluha zalimuna sai dai in ma'abota alkaryar sun zama azzalumai in suka zama azzalumai to sunnar Allah ne yana halakar da azzalumai amma matukar ba su yi zalunci ba Allah ba zai halakar da su ba menene kishiyar zalunci shine adalci menene kishiyar wanda kuma ya ƙoƙarin zama ba azzalimi ba shine musliha shi yasa cikin suratu hud Allah subhanahu wataala ya kira cewa ba zai halakar da wata al'umma a bangaren ya zalunce ta ba matukar ita muslihuna ne وما كان ربك مهلك القرى الله bai kasance mai halakar da wata alƙarya ba bi zulmin dan zalunci Allah baya zalunci Allah ba zai halakar da wata alƙarya dan zalunci ba yace wa ahluha muslihuna in dai har mutanen wurin suna salihai bayin Allah na kware suna daidaita al'amura suna bin dokar mu Allah ya ce babu al'umma da zamu halakar yau duk abin da ya dame mu a Najeriya kowane iri ne wallahi idan muka gyara tsakanin mu da Allah shugabanni suka gyara zai zama tarihi dukkan al'umma da ta gyara tsakanin ta da Allah to Allah yana gyara mata amma idan shugabanni ba su gyara barna da suke ba aka waye gari shugabanni suna sihiri suna tsafi suna yanke kawunan mutane kisan kai ya zama ruwan dare gare su duk wanda ya saba kan ransu za su halaka shi to al'umma ta shiga uku shi yasa ka'idan sunnan halakar da al'umma shugabanninta su lalace duk al'ummar da shugabanni suka zama sun lalace hatta wanda yake jahili ba ma mutumin kwarai ba ya san su mutanen banza ne to wannan al'umma ta shiga uku arma ba laifi ka ba mu aya ko da cikin suratul isra وإذا أردنا أن نهلك أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu idan muna niyan halakar da wata al'umma amarna mutura fiha a, sai mu umarci manya manyan kasar da su mana biyayya shugabannin su gaba ɗaya duk wani mai mulki da yake who is who sai mu ce su mana biyayya fa fasa kufiya sai su zama fasikai a bayan ƙasa a cikin su a samu yan giya a cikin su a samu barayi a cikin su a samu mazinata wasu ma a samu suna luwadi Allah ya ce fa fasa sai su yi ta sai suka yi fasikanci a ciki Allah ya ce fa haqqa alaihal qawlu sai maganar mu tawajabta akan su fadammarna ha tadmira sai mu dirka ki al'umman dirkakewa gaba daya idan shugabanni suka gyaru sunnar Allah ne al'umma tana gyaruwa idan shugabanni suka lalace to kuma sai ce bakon Allah Allah ya gyara mu ya gyara mana shugabanninmu ya ba mu shugabanni masu jin tsoronsa bayin Allah na kwarai masu adalci da rikon amana waɗanda suke biyayya zuwa ga Allah waɗanda ya sibada su a Qur'ani da cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari wa lillahi akibatul umur Allah ya gyara mana su fatan mu shine su gyaru mu gode tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم wa الله wa والله wallahu ta'ala alam هو ما ma بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة salatu على ala الله وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته wa malam mai tambaya ta farko tana cewa ne su ne suka wayi gari a azumi ba su da abun suhur kuma idan suka zo buɗe baki babu su da abin da za su ci suka ce wai rashin ya kai matuƙa shine suke tambayan malam matsayin azumin su kasancewa suna ƙauye ne ba inda za su rinka samun sadaka Hmm. kun ga irin halin da ake ciko? muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauwaka musu ya yalwata musu dukiya ta halal Allah ya cire su a cikin wannan jarabawa da kunci da suke ciki idan babu abinci ba yadda aka iya ko da an dauki azumi idan an ga za a ga ta ya halatta a nemi duk abin da ya sauwaka a ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora wata rai abin da ba za ta iya ba idan suna kusa insha Allah ta'ala sa iya zuwa nan masallaci mu nemi abin da za mu dan taimaka musu da shi su masu takarda din ah, ba wani abu muke da shi ba wannan ya zama wajibi a kowane hali ko na gidajen mu mu hakura da shi mu ba su wannan irin matsala din ba zai yi a gida ka ajiye shinkafa kwano biyar ba da zai kai kwana uku a gidanka mai iya yiwa kuma wannan bukatan ko da kwano biyu ya ci ba za ka yi haka ba Allah ya ba mu mafita gaba daya wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam ita ce a rayuwanta ba ta so ta fita ba tare da niƙabi ba sai ya kasance ana takura mata ana cewa cewa za a yi ta samu miji tana fita da niƙabi kamar wata limamiya shine abin yake damunta take tambayan malam yaya za ta yi shi miji kan wake ba da shi ne fiska ke bada miji ko Allah ke bayarwa to idan Allah yake bayarwa ce ayi wa mai gallaha Allah Allahu duk wanda ya takawa Allah zai bashi mafita sau da haka sanya niqabi baya hana mace ta samu mafita a rayuwarta duk abin da ya dame ki cikin neman miji ko rayuwa ko haihuwa ko albarkar rayuwa babu abin da Allah ba zai yi baki ba in kin yi takawa kuma biyayya ga Allah yana ba mutum abin da ke nema ne sabon Allah yana hanawa kada mu manta da kisan da yazo cikin suratul qalam inna balawnahum kama balawna ashabal janna idza samu laysa limunha musbihin wala yastathnun yace fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim saboda sun daura niyyar sharri sai Allah ya kona gonar tasu in mun duba cikin tafsirin Faidul Gaffar yake cewa daga baya da suka tuba suka kuma zuwa ga Allah Allah ya da musu da wata gonar wannan yake bayyana mana biyayya zuwa ga Allah yana ba mu sabon Allah baya ba mu sai dai hana mu abin da muke nema mafhum tayyib ga hadisi riwaya na Imam Ahmad rahimahullah ingantacce da manzo Allah ke cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta ta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha wala ya ajmilu fi talabi ولا يحملنكم استبداء الرزق على ان تطلبوا في في a الله فانما عند الله لا ينال بطاعته abin da yake wurin Allah ba a samu sai an yi wa Allah biyayya don haka sabon Allah wallahi ba zai baki miji ba biyayya zuwa ga Allah zai iya baki miji salihi in ko sabon Allah ya baki to sai dai baki dan tasha niga dan kalare dan dan damfara Allah ya kare ki daga wannan ya ba mu ikon biyayya zuwa gare shi idan an samu jinkirin aure mu sani masu imani Allah yana jarraba su wannan yayi dan ya jarrabe ki ne don imanin ki muna roƙon Allah ya sa ki ci jarrabawan kuma ya kankare miki zurban ki da wannan wallahu ta'ala alam sai wannan tambayoyi ne guda uku duk akan azumi ɗaya tana cewa malam ya halatta mai azumi ta hayaki na magani sai wannan kuma take cewa malam ya halatta mai azumi in tana mura mai tsanani ta sheki hela sannan kuma wannan take cewa ya halatta mai azumi ya sa turare ko na wuta ko na jiki Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas rahmatullahi alaihi dukkan waɗannan ababe da ake sheka ya ce ba sa bata azumi kaman inhaler ko salamol na mai asma ko abin da ya kama da wannan da sheka ake bai bata azumi saboda abun sheka lungs yake zuwa shi kuma abinci yana zuwa intestine ne cikin hanji ne so da abin da aka sheka ta hanji ba abin da ya hada shi da hanyar zuwa cikin hanji ya zama abinci to zaka wannan a ka'ida da sunna baya ɓata azumi wallahu ta'ala a'lam sai malamar da suka kawo taimako akwai wadda ta kawo turmin zani Allah ya bada Allah ya bata haihuwa shekara bakwai ta yi aure ba ta samu haihuwa ba tana neman Allah ya bata haihuwa mai albarka sai kuma wata ta kawo naira dubu biyu wa marayu tana wannan tana neman addu'a Allah ya bata to akwai dai wadda ta ta kawo sallaya wasu sun kawo ababe da yawa sallayan suka ce a baka kaya wa masallaci sa'annan qur'ani wa marayu qur'ani wa masallaci da dai wanda suka rubuto suka kawo kayayyaki da yawa suna neman addu'a a wurin malam da sauran yan uwa musulmi to wanda suka ba wa marayu gudu wa Allah ya tunduma su aljanna dukkan bukatunsu na alkhairi da suke tawassuli da wannan aiki na alkhairi muna roƙon Allah ya biya musu wacce da kawo mun sallaya na gode Allah ya saka da alkhairi ina roƙon Allah ya ba ta sallayan sallah a cikin firdausi bukatunmu na alkhairi duka Allah ya biya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam sai Allah ya kai mu zuwa gobe akwai karatu insha Allah